Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci, Sule Mumuni Barma ne ke tarbanku a wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. Za mu kawo muku shiri na musamman ne daga nan birnin Yamai. Shirin zai kunshi rahotanni na musamman, tantaunawa, irin raki da kuma wake-wake da kaɗe-kaɗe. To amma kafin nan bari ku fara da shan labarun duniya. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfili hashin gumel sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce annobar corona coronavirus ce matsala ya tafi kalubalantar duniya tun bayan yakin duniya na biyu ya ci gaba da cewa abubuwa ne suka haɗu a bangare guda ga cuta mai barazana ga kowa a wannan duniyar na biyu tana tasiri kan makomar tattalin arziki ta yadda tana ma iya haddasa durƙushewar tattalin arziki irin wanda ba a taɓa gani ba a baya-bayan nan. Ya faɗi haka ne a wani taron manema labarai ta hoton bidiyo da yammacin ranar Talata. Guterres ya yi kira ga ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya da su ƙara ma babban bankin lamuni na duniya IMF sukuni iya bayar da ranci domin taimakawa ƙasashe matalauta yayin da suke fuskantar yaduwar coronavirus. haka kuma guterres ya yarda da cewa kasashen da suka ci gaba a duniya irin su amurka na fuskantar damuwa matuƙa a ƙoƙarin shawo kan wannan cuta annobar coronavirus na iya sa birtaniya ta yi watsi da wata yarjejeniya wadda dama ke cike da takaddama wadda ta cimma da babban kamfanin fasahar sadarwa nan na china huawei abinda jami'ai suka ce martani ne kan yadda bayanan karya da cana ke yi game da asalin inda cutar COVID-19 ta fito da kuma rashin bayar da bayanan gaskiya kan girman illar cutar. Jami'an Birtaniya sun ce kamata ya cana ta fuskanci tuhuma kan cutar Corona virus. wadda tun farko ta bullo daga birnin Wuhan na kasar cana a ƙarshen shekarar da ta gabata. Yayin da yawan mutanen da suka mutu sanadiyar cutar ke karuwa a Birtaniya, ministoci da yawa na kira ga Firayim Minista Boris Johnson da ya sauya shawara ta barin kamfanin china na huawei ya gina wani bangare na sabuwar fasahar g5 a birtaniya wanda dama amurka ta yi kokarin ganin an hana saboda tsaro tun ma kafin wannan cutar ta bayyana wani dan majalisar dokokin amurka na kira ga ma'aikatar harkokin wajen ƙasa da ta buƙaci china ta gudanar da bincike kan ɓacewar wasu 'yan jaridar ƙasar uku waɗanda suka fara kwarmata illar cutar coronavirus a birnin wuhan a wata wasiƙa da ya rubuta ɗan majalisar wakili na jam'iyyar republican jim banks ya yi kira gwamnatin amurka ta nemi a yi bincike kan makomar pang bin da chen fushi da kuma li zuha bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labarai sun ɓace ne bayan da suka ɗauki hotunan bidiyo suka kuma kafe su a yanar gizo ciki har da hotunan cunkoso a asibitoci da kuma wasu tarin gawarwaki a wata ƙaramar motar bas Banks ya rubuta cewa baki ɗaya mutanen uku sun fahimci irin hatsarin da suka sa kansu wajen fitar da rahotanni kan coronavirus a China, amma suka yi duk da haka. Bank da yana zargin gwamnatin China da ɗaure su a gidan yari ko kuma wani abin ma da ya fi hakan. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta sake shiga wata rana ta galabaita jiya Laraba bayan da shugaban amurka donald trump ya yi gargadi game da abin da ya kira makonni biyu marasa kyau da ke tafa dangane da annoban nan ta coronavirus kasuwar dow jones da sp 500 da kuma nasdaq duk sun rikito da kashi hudu cikin ɗari manyan kasuwanni a biranen london da frankfurt da kuma paris duk su ma sun rikito da kashi hudu cikin ɗari biyo bayan faduwar da aka tafka a kasuwannin yankin asiya kasuwannin dai sun faɗi bayan da Trump ya faɗi ranar talata cewa Amurka na iya ganin makonni biyu na bala'i game da ɓarkewar annobar coronavirus. Da alamar masana sun yi muwafaka kan cewa idan har mutum ba ma'aikacin kiwon lafiya ba ne kar ya sayi takunkumin kariya da ake kira N95 Max wanda aka daɗe ana ɗaukarsa a matsayin takunkumin kariya mafi inganci. Ba za su taimaka wa mutane ba sosai kuma ana fuskantar karancinsu ga mutanen da suka fi bukatar su wato ma'aikatan lafiya da suka sadaukar da rayukansu da ke kokarin kare kansu daga covid-19 yayin da suke ceto rayukan mutane har yanzu dai ana muhawara kan koshin ya kamata duk wanda zai fita waje ya saka wani abin kare fuska amma wasu masana sun fara ba da shawara cewa duk wani rufe fuska na iya taimakawa ba wai ya taimaka wanda ya rufe fuskar ba amma zai iya kare sauran mutane daga shi wanda ya rufe din. Daga ƙarshe ƙasashe a faɗin duniya na raɗa damuwa game da tashe-tashen hankula masu nasaba da ƙungiyoyin ta'addanci masu tsatsauran ra'ayin raƙau. Yayin da wani sabon bincike ya nuna an samu ƙaruwarsa har ɗari da ashirin bisa ɗari kan yawan hare-haren da aka kai cikin shekaru biyar da suka gabata. Munanan hare-haren da aka kai a shekarar ta gabata kamar na harbi a garin Christchurch da ke New Zealand da el paso na birnin texas a nan amurka har ma da wasu da aka kai a jamus dukkaninsu sun ja hankalin duniya amma binciken da aka yi wanda aka bayyana jiya laraba a wani sabon rahoto daga hukumar yaƙi da ta'addanci na majalisar ɗinkin duniya madalla yanzu kuma sai taskar rahotanni jami'an tsaro a jamhuriyar nijar sun yi nasarar cafke wasu gaggan dilolin da ke fataucin miyagun kwayoyi a jihohin maradi da magaram tawa da doso bayan da suka kaddamar da gagarumin bincike a kan hanyoyin zirga-zirga wakilin muryar amurka a birnin kwanni haruna mamman bako ya aiko mana karin bayani a wannan rahoto Na farko dai a makon da ya gabata waɗansu masu fadaucin miyagun ƙwayoyi ne da suka ɓoye ƙwayar wiwi a cikin manyan motoci suka fada ragar 'yan sanda a garin Abalak a cikin jihar Tawa. Shugaban gundumar Abalak Muhammadu Iddar ya kaiwa 'yan sandar jinjina ta musamman da sunan gwamnatin ƙasar. Ba za a gaji ba da kawo muku gaisuwa ta musamman ta hukumomin wannan ƙasar musamman ta minista ministan cikin gida da ya ce mu zo inda kuke a wurin wannan bikin na yau mu ce muku ku ƙara ƙoƙari kuma a yi muku godiya game da aikin da kuke yi domin husahar da kuke amfani da ita da naku saddabarun abin karfafawa ne daga gwamnatin wannan ƙasar duk da shugaban ƙasar jamhuriyar ta Nijar ya ce yana yabawa aikin da kuke yi a nan a Balak. Mutanen biyu da 'yan sandar suka suka sarbe dauke da kwayar a abalak ta samu ne da jan kokarin takwarorinsu na jihar agades kamar yadda abdu ibrahim shugaban rundunar 'yan sanda na abalak yake cewa sun ɓoye kwayar ne a wani lungu amma saboda sanin sadabarun miyagu da muka yi ya sa mun gano su ko mutanen biyu da muka sarbe a nan za su je a agades ne inda ma'aikatar 'yan sanda miyaki yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta cabke abokanansu guda biyu da ke kasancewa gaggan masu safarar miyagun kwayoyi kuma za mu ga yanda makomarsu za ta kasance a wurin shari'a. A jihar Maraɗima 'yan sanda ne suka damƙe kulli na kwayar wiwi da aka saka a cikin akwatunan talabijin har 45 da nauyinsu ya kai kilogram 43 da 'yan kai abinda ya sa gwamnan jihar ta Maraɗi Malam Zakari Umaru a wani biki na gwadin damkon da 'yan sandar suka yi ƙara musu guzari. Makonni na baya mun sha zuwa na muna iske irin wannan abu. Muna kira ga duka jama'an maradi san da wannan daidai ba ne ya zamanto kullum a cikin garin maradi ne ake kama miyakun kwayoyi wannan na suna ne wannan cin amana ne ma na ƙasa kuma cin amana bayan mu lalle akwai hazaƙa ta waɗannan ma'aikata in ma mutum bai bari bai san da asirin zai tonu saboda matakan da mun ka ɗauka kuma Allah ya ba mu ma'aikata ƙwararri masu hazaƙa wanda duk wanda ya aje wannan mugu abu cikin gidan shi za a je tada shi daga barci a tono wannan abu ba cikin talabijin ne aka sauko duk wannan abu an da talabijin daga daga can bakin teku daga por an taho da su kamar an kawo talabijin ne za a sai da alhali cikin talabijin ne aka buɗa to aka buɗe waɗannan abubuwa. A jihar ta Maraɗi kilo 450 ne na kwayar jami'an tsaro suka damƙe tsakanin watan yuni shekara ta 2019 zuwa Maris na wannan shekara ta 2020. To a jihar Dosoma hakan ta wakana inda jami'an kwastam ko duwan suka samu nasarar sarɓe wani mutum ɗauke da kilogram 80 na kwayar wiwi. Aliyu yana kokarin kutsawa a cikin garin Doso inda a can ma Malam Musa Asuman gwamnan jihar ta Doso a wani biki ya kai musu jinjina ta musamman tare da ya musu barka da samun yabo daga hukumar kwastam ta duniya game da yaƙi da sarandan man fetur. Mun zo da manufa biyu ta farko ya samu wata takarda ta yabo bisa kuzari da suka bada da shi da yaran shi zuwa ga aiki na kokuwa da sarandin mai da aka ce ma kardira takarda ce wadda suke duk cikin nishar da su kaɗai suka same ta kuma suka same ta wadda kaman sun yi kowa kuzari bisa wannan aiki don kuma muna musu godiya kuma muna roƙon su su ci gaba bayan haka nan kuna gani gaban mu wasu kaman masa masa masa aka ce mata na taba wannan taba da mutane ga ce ma wuyi wuyi to wannan taba nan bayan garin doso a kama ta kaɗa asara da ya shiga cikin garin doso kun gani kenan Allah ya sa cikin kuzarin su sun rarwa mu da wannan hatsari da wannan lahani don ya shiga cikin gari to wannan da za a aikata ba ta iyaka. A jihar Zandar Malam Isa Musa gwamnan jihar ne ya kai gaisuwar hukumomin jamhuriyar Nijar wa jami'an kwastam na wannan jihar bayan sun sarɓe wani dan Nijar dan shekaru talatin dauke da kwayar wiwi a kilomita goma sha biyu da garin Magarya inda ya saka kwayar a cikin wata jakar balaguro. Malam Abdullahi Abubakar Muhammadu Nur Inspector da Duan shine shugaban shugaban ma'aikatar kwastam ko duwan ta jihar Zandar da bayani yadda suka samu wannan nasarar. Hanyar magarya kilo goma sha takwas da magarya bisa hanya zuwa Zandar bisa kan bincike binciken kayan da suke yi sun ga wani kaman kaya da ba su da shi ba wani riga ne da ba su da shi ba rigan da sun ka bude sai sun ga wani sako na balagoro sakon da sun ka bude sun ka ga akwai wasu koli-koli da suna kama da kaya ba na ka'ida ba sun bude wa wannan kayan sun gani ashe kwaya ne. Shi ma gwamnan jihar ta zandar Malam Isa Musa ya yabawa jami'an na kwastam bisa wannan jan kokarin da suka yi. Kawai da kwatanta mu wannan ya taho da ita da Kano za shi kai ta Agadez kuma da Agadez da kowaɗin ta kamata shi ba su ta su ta Libi. Kini wannan traffic international ne. Kuma wannan drug kun san da ita ce matasa ke sha duka ana sa su cikin halin da Boko Haram da waɗancan jihadist da irin ta ce suke sha suna birewa ba su da imani ba su da mutum da an ce su yi abu za su yi shi kenan matasa ne ake zuwa ana lalatawa su dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun ɗaura ɗamara ta sai abin da hali ya yi tsakanin su da dukkan waɗanda suka ce za su yi fasa ƙaurin miyagun ƙwayoyi ko su baza su cikin ƙasar ko su tsallaka da su zuwa ƙasashen waje haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. kan nan tsoro na a gaida Haruna Mamman Bako. Masu raro kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. Matasa a jamhuriyar niger sun dukufa haikan wajen koyon sana'o'in hannu da nufin hucewa kai takaici a maimakon jiran gawan shanu. lamarin da ke zama wani abun koyi a wannan lokaci da aikin yi ke wuyar samuwa kabiru abu wani matashin da kaddara ta raba shi da hannunsa guda ya shahara wajen kera murafin karfe a birnin yamai kamar yadda za a ji a wannan rahoto na yusuf abdullahi kabiru abu kenan dan kimanin shekaru 30 a duniya wanda kuma tun yana da shekaru shida a duniya ya rasa hannunsa na hagu hakan ya sa ya mayar da bara a matsayin sana'a to amma fa shekaru na tafiya ya dawo daga rakiyar bara ya kuma koyi sana'ar kere-keren murafu wacce yake dogara da ita lokacin da ni hito da abuja ne ni zaka nan ga sai ni ga ana sayan bakin karhen kwarai ni ma sai ni bi na muna taya tare muna zuwa muna yan tsuwa tun ina ɗauke da kwanan bara na ina taya cikin daji sai da na aje kwanan bara ni gani in na in bara bai wuce in samu 500 ko in samu 350 wata rana zan samu jika wata rana ma baki abin da ni ciwo da cikin gari sai ni ce to baran nan ba ta yi bari in barka ni ce to wanga aiki shi zan kamawa a tau dai rayuwa in nisa abu gaba garan zan yi to ko mina na bai sa in damu da hannu ɗaya na garan ban iyawa dan duk abin da ni ga ban iyawa ni kan kaina na ban kan kaina da shi in yi shi duk da cewa yana samun cikas a wasu lokuta a wannan aikin domin kafarsa ta gu ita ce ta mai gurbin hannunsa na hagu da ya rasa ga kuma karamcin jarin da yake fama da shi to amma fa kabiru bai kasa a gwiwa ba wajen ɗaukar ɗawainiyar iyalinsa wanga shi a hannu wanga shi a hannu gudan shi a ciko hannu na biyu kenan ina na buge shi kenan ga gani babu wanda ka kamawa balantana a yi aiki dole ne in zamana sai lokacin da warke da na riga an buge da na riga ina buge wanga horce ko wanga da ga biyu su ne ina kama in yi aiki da su da sun riga sun samu matsala biyu ne shikenan aiki sai dai in sun warke cikin wannan sana'ar nake samun in ciyar da matata da dana har in samu abin da ni ba ma'ihiyata na ƙasa dai a zuciya take in ji kabiru abu duk wanda ka gani ya danganta yana da ƙarfin da zai iya shi aiki ka gani shi yana bara to gaskiya sai in ce maka zuciya ce zuciya ita ce ga yin komi a kasa ba ta hana maka kai aiki ka samu to duk ka tafi kai bara gaskiya ka tai kawai ka zo ka samu sana'a kawai da za ka yi ka ci da kanka fatan dai kabiru shine samun babban shari a wannan sana'ar ta kere-keren murafu a sirna an sama maka inda za ka zo ka zo ka zamna kai sana'a ya yi inda an ka samu abin da an ka baka ka zo ka sai kayan aiki ka zube wanda yake da za ka samu kamar kimanin wata ma kana aikin ka baka damu da wani ba wannan duka ba wata matsala. Rayuwar dai Kabiru Abu ta kasance misali ga waɗanda suka zaɓi bara a matsayin sana'a Yusuf Abdullahi daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. gwamnatocin kasashe ke ci gaba da tsaurara matakai da zumar dakile yaduwar cutar coronavirus wani dan majalisar dokokin kasa a jamhuriyar niger honorable shitu mamman ya bayyana damuwa a game da halin da jama'a ke ciki a karkara bayan da ya ziyarci wasu ƙauyukan iyakar nigeria da niger saboda haka ya yi kiran attajirai da masu hannu da shuni su tallafawa masu ƙaramin karfi kamar yadda za a ji a tantaunawar musamman da yusuf abdullahi mun je ƙauye mun gani duka ƙasar ba yan ɗauki kama gaba ɗaya jimilla duka yancin eh, gabacin Nijar. Ina gani kuna tunani bara da mana Allah bai katul kyau ba. An samu ƙwari da yawa, an samu tsutsotsi da yawa. Kenan mutane suna cikin wani kai, halin kakanikai. Abin da muke kira ga gwamnati da babban murya, ah, ta kawo abinci, bayawa a ce kowa a bashi kyauta. kyauta wannan ba Allah ba yi cewa ya gama kowa da kyauta amma a samu abincin nan mai rahusa a ajiye musu saboda eh, yanzu kamar unguwar da na sai wajen kasar mu eh, hatsi ana sai da tiya ishirin to matsala idan ina za ka huto ka yi aiki na da ishirin wato rayuwa ta yi tsada a rayuwa ta kwarai ta yi tsada me amma in gwamnati mun sani tana da uzuri da yawa ko ba haka ba mutum ko mun rishi adalcin ka san ana akwai uzuri da yawa akwai ɗawainiya da yawa amma kan eh, ciwon nan ya tar da eh, yunwa to muna fata gwamnati daidai gwargwado a kawo abincin ko ina inda babu a sai da musu da rangwame su ji daɗin tunkara azumi da sauran ɗauniya na yau da kullum. Mm, eh, shugaban ƙasa ya yi alkawarin cewa zai taimaka wa masu karamin karfi a cikin wannan halin ta hanyar sai da cimaka a cikin farashi mai rahusa da ma rarrabawa shin a ina ku kwana game da magana wannan taimakon eh alhamdulillah wannan magana gaskiya ce ta shugaban kasa to amma duka suna nan suna ɗaukar matakan da za a yi don ka a yi tsambare saboda ka a ce wani guri an bashi wani guri ba a bashi ba kuma ana duba a gani mutanen ya kamata a samu adalai wanda za su yi adalci shin wannan taimakon ya fara isa wajen talakawa eh kama a inda na gani wajenmu akwai inda aka daga ana fara sai da abinci mai rahusa idan ƙauyunan nan suka watse birane za su komo in sun zo birane ba a san ba mai zai zamanto ka gani kenan tun da wuri ya kamata a ɗauki matakan da za a ce su tsaya a gurin su kan Allah ka da mana mai albarka da azumi ya fara kenan inda kwai abin mutum bai tattar ba tunanin ya to e, birni. wani irin cikas ne matakan bayan nan suka kawo wasu talakawa da gwamnati ta ɗauka game da yaki da ita wannan cutar ta corona. yamai shine ake cewa e, abu ya yi tsanani amma a interior cikin ƙasa mm-hmm. wannan abubuwa bai ji kwana. Mm-hmm. shin wani kallo ne su mazauna karkara suke wa ita wannan cutar ta corona. eh to kasan eh, kallon da suke mushi saboda mu in ban gani ba mu sun gani akwai zamanu iri-iri da Allah ke turo allaba a duniya kenan mu gani ba tana ba mu ko mu sun ga irin wannan alloba da yawa kenan suna ta hanyi kaka za shi su ma su shiga samu kariya da wannan abu na farko yanzu abu ne ah, in dan wannan an ce an kawo shi ai mai sauki ne ba wanke hannu ba zai zama tullahi ba ai eh, an ƙara koyan mu tsafta ne ma ko ina ganin wannan dai wanke hannu ba zai zama tullahi ba ko talakawan sun yarda da ita wannan cutar sun gane cewa eh, akwai wannan cutar kowa ya yarda saboda mutane suna ta gawa Allah kowa addini shi na gawa Allah wannan bala'i in ma menene Allah mana magani shi kenan ya kamata mutane su yi hattara ka hattara ka gani gidan wani da wani da wani da wani fe ka yi kokari ka zo kasan ko akwai wasu matakai da gwamnati ta ɗauka a karkara game da yaki da ita wannan cutar ta corona ta hanyar bincike da dai sauransu kamar yadda ya kasance a birnin yamai akwai guri da yawa duka jihohi suna eh, bincike idan an samu kama eh, yanayin da suka faɗi wani ciwon kai masassara amai da sauransu kamar yadda suka faɗi suna yi wanda ake cewa da turanci prelibima a kowane lokaci suna aikowa ya mai ana duba a gani wannan eskin gaskiya ciwon ne ko ba ciwon ba ne to a yanzu zancen da ma a yanzu ga yadda gwamnati ce mana babu ko daya a cikin ah, akwai kayakin aiki a eh, daidai gwargwaro a kowanne sai dai kasan wannan ciwo gama gari ne gaba duniya ne tunda in ka ga wannan wadda ta mana mulkin mulka kanta faranshi tana da matsala Italy suna da matsala Saudi Arabia gashin duniya ko ina ba. na fahimce ka kayakin da akwai karamcin su. Eh akwai karamci ya kamata eh saboda mu ai ban mu da kayan da za a ce ko ina da ko ina sai a yi abokin. shirye-shiryen musamman na sashen Hausa na muryar Amurka ne da muke kawo muku daga nan birnin Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu mu da ke birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. shirin zai mai da hankali akan halin da nakasassu ke ciki a tarayyar Najeriya bayan da gwamnatocin wasu jihohin kasar suka ɗauki wasu matakai da nufin dakile yaduwar cutar coronavirus sakamakon lura da yadda aka samu barkewar wannan annoba a wasu jihohi. Wakilin muryar Amurka a jihohin Taraba da Adamawa, Ibrahim Abdulaziz ya dubi halin da ake ciki ga kuma rahotonsa. Yama zuwa yanzu kusan dukkanin jihohin najeriya sun kafa dokokinsu walau na hana fita ko kuma takaita zirga-zirgar jama'a domin yaƙi da bazuwar kwayar cutar ta coronavirus to sai dai kuma yayin da aka shiga dokar kulle a wasu sassan kasar yanzu haka wasu da lamarin ke shafa su ne masu bukata ta musamman wato na 'yan raba naka wadata mu ga ma da ta bakin wasu masu bukata ta musamman din a jiyon adama da taraba dangane da wannan hali da ake ciki da farko dai sunana feshen bristol ina cikin ɗaya na nakasassu na adamawa state gaskiya idan na ce ba mu shiga damuwa ba mun yi karya ba mu kaɗai ne muka shiga damuwa a cikin wannan tafiyan ba da masu aiki da mara aiki da masu zaman gidan ma duk mun bi mun shiga damuwa saboda yanayi ne wanda muka samu kanmu ba abun da za mu yi mu faɗa sai dai mu ce ma jama'a mu ci gaba da addu'a kaga nakasasse mafi yawan ba aiki muke yi ba mafi yawan mu sai sun fita sun yi wannan ɗan kamin nan su samu su ci mafi yawan mu kuma suna ɗan ɗaya biyu uku irin aikin hannu hannayensu sai sun fita sun dan kafa sun dan ajiye shi wani ya zo ya siya kamin su samu abun biyan bukata to yanzu an ce musu su zauna a gida me za su ci me za su ba ma 'ya'yansu su ci me in suka fita me za su samu su taimaki rayuwarsu da shi babu sai dai su zauna a gida sai dai kuma dai abin da za mu ce sai dai mu ce ah, sai abin da Allah ya yi kawai sai abin da Allah ya yi wannan lamarin suna na Comrade sadi muhammed jalingo ta ciyaman na kungiyar haɗe na kansu na kasar reshen jihar taraba kira ga dukkan gwamnonin arewacin najeriya gwamnati guda goma sha tara akan su tashi su dubi al'umman wayanda suke dauke da nakasa so ga wayannan mutanen ba kowa bane yake da dama yake da account number ba kuma kowa yake da BVN ba ba kuma kowa ne ne yake da telefon number na kiran waya ba gargadin wannan cutan kuma shine mu bi ka'ida mu kasance mu da tsaftoci especially guragu masu ja a ƙasa su kasance duk lokacin da za su iya su dauki hannu sa a baki tabbatar an wanke su mutumin da bai da galihu a ce ko bai da ko sabulu a ƙasa ya nemi toka a cikin murhun matansa ya ɗaure hannunsa ya tabbatar kuma dukkan kariya da ya kamata a bi ya bi doka a kai. eh sunana ɗanladi matiu kuma ni ne sakataren makafi na jihar taraba to gaskiya ranka shi dade domin ko masu lafiya ma ya suka karasa balle mu na kasasu cutan ya matukar daga mana hankali sosai sai dai mu ce ubangiji ka mana saukinta daga na dai kira ga gwamnatin tarayya da ta dube mu ta dubi yanayin mu idan akwai wani tallafi da za ta iya tallafa mana domin mu samu yadda za mu kula da kanmu ko ta hanyar abinci ko taimako taimakon da dai at least ba za mu shiga halin kakani kayi ba yadda za mu samu sukuni a rayuwa. To wai ko a shugabannin kungiyoyin na sun ke cewa ne? Alhassan Ibrahim Ganye shine ko jami'ar labaru na haɗaka ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a Najeriya yace su kan da yanzu sai yadda Allah ya yi da su. To a gaskiya ya shafe mu sosai domin idan ka duba yanayin yadda gwamnati take ajiye mutane take ba da shawarin al'umma su zauna a gidaje kuma ka san mutanen mu masu ƙananan ƙarfi ne wanda sai sun fita sun nema sa su samu su ciyar da iyali. Ba talabcin da gwamnatin tarayya zuwa jihohi da ƙananan hukumomi su wa mutane kaga wannan kalubale ne sosai wanda ya kamata gwamnati ta tsaya ta nazarci yadda za ta ɗau wannan matakin kafin ta ɗauka. Ai gaskiya ba a kula da mu ba zan iya cewa kai tsaye domin ba matakin da za a ce za a ɗauka a kan mutane ba a sanar da su ba kawai a an ɗauki matakin dakatar da su daga fita kuma ka san mutane na nan hannu baka hannu ƙwarya to a kalubalen babba ne gaskiya. wai ko shin akwai wani tanadi na musamman da gwamnatocin jihohi suka yi game da masu bukata ta musamman a wannan mawuyacin hali wannan ko ita ce tabbai da newa mr solomon kumanga da ke zama da alaktan yada labaran gwamnan jihar adamawa. wannan abu ruwan dare ne gama gari gaba ki daya ka san cewa ko gwamnatin ko gwamnatin tarayya ma wanda ta yi ta bada doka cewa mutane daga cikin eh, daga fadar kasa ga baki daya a Abuja da waɗanda suke Lagos da Ogun ai ba wani eh, ba wani tallafi da aka yi tallafi da aka yi kawai wanda na sana jihar Adamawa shine yadda aka saba biyan kuɗi an biya ma'aikata an biya ma'aikata shine kuma yanzu a yadda ake a yadda wannan ta shafi tattalin arzikin kasa baki daya ba kuɗin da ake da shi balle ma a ce za a keɓe wani kuɗi har a yi a yi ba wasu mutane tallafi ba kuri za mu yi yadda abin ya same mu ya same mu ne a cikin kaman in mata kwana ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim abdul Abdulaziz da wannan rahoto na musamman a shirin na kasa ba kasawa ba Masu sauraro sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. wannan shine cikamakin abubuwan da muka zo da su a wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ofishinmu na birnin yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin washington dc a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni ne sule mummuni barma nake muku ban kwana daga nan birnin yamai a huta lafiya